bayanan wannan hari da ya auku a ƙauyen gogon da ke a nisan kilomita goma sha uku da garin boso na shahar difa da ke a gabacin ƙasar nishar na kunshe ne a wata rubutacciyar sanarwar da gwamnatin ƙasar ta rarraba wa 'yan jarida a yammacin yau alhamis gwamnatin a wannan sanarwa ta ce a ranar laraba 25 ga watan nuwamba a daidai lokacin da mazaunan garin gogon ke sallar isha'i ne 'yan boko haram suka buɗe masu wuta ta hanyar amfani da rokoki ba ji ba gani lamarin da ya yi sanadiyar mutuwar mutane goma sha takwas cikinsu har da babban limamin garin wanda ɗan ɗan uwansa da ke cikin askarawan boko haram ne ya masa yanka rago sannan maharan sun raunata mutane goma sha ɗaya yayin da wata yarinya 'yar shekaru uku da haihuwa ta yi batan dubu, baya ga gidaje 76 da motoci biyu da babura da dama haɗe da tahunoni da suka cinna wa wuta kafin su arce daga ƙauyen na gogon a wannan sanarwa gwamnatin jamhuriyar nijar ta nuna alhini tare da isar da gaisuwar ta'aziya ga iyalan waɗanda harin ya ritsa da su sannan ta buƙaci ɗaukacin limamai su yi addu'o'in musamman a ɗaukacin masallatan juma'ar faɗin ƙasar don roƙarwa mamatan gafarar ubangiji tare da yin addu'o'in allah ya ba dakarun ƙasar nishiyar sa'ar murƙushe abokan gaba a yakin da suke kafsawa da ƙungiyar boko haram a lahirin kewayen tafkin chadi Nijar na daga cikin kasashen da ke yakar Boko Haram a ƙarƙashin rundunar haɗin gwiwar kasashen CBLT da suka hada da Najeriya, chadi da cameroon baya ga jamhuriyar benin da ta shiga yakin a matsayin gudunmuwa sule mummuni barma muryar amurka daga mai a jamhuriyar niger